واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون Idan Allah ya saukar manzansa wata sura wadda ta kunci halayen munafukai sai wasu daga cikinsu su kalli sashi suna cewa akwai wanda yake ganin ku ne idan babu wanda yake ganin su sai su fice daga majalisin ku saurara Allah ne ya kawar da zukatansu daga shirya da alheri ya tabar da su saboda kasancewarsu mutane ne marasa fahimta